الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya za ta fata ga Allah muna wajen sarki muna gode ma Allah saka baiwa ce da rahama ce da balla ce da ba mu ikon sake haɗuwa ne wanda lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله تعالى إن شاء الله سبحانه وتعالى هرولا يومنا cikin kitabun da'awat littafi ne yake magana akan addu'o'i da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addu'o'i daban-daban a wurare daban-daban wurin tashin mu na yau Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake babu ta'awwur min fitnatil qabri min fitnatil faqri ko babin neman tsari daga fitinar talauci babin addu'ar da annabi yayi don neman tsari daga fitinar talauci حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تاجي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يا كسنجي يقول يا كنجي اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن وفتنة الفقر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نبقيت الصوم الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم wannan addu'a na ya kasance yana yin addu'a da ita ba a wani lokaci ba ba a wani wuri ba lokaci kana yin rogon Allah da wannan addu'a musamman a cikin sallah don addu'a cikin sallah ta yi addu'a wajen sallah sannan ko cikin sallah addu'a cikin sajada ta yi inda ba cikin sajada ba to a cikin wannan addu'a mun ji annabi ya roƙi Allah tsari daga fitinar talauci saboda talauci fitina ne talauci fitina ne to annabi ya roƙi Allah tsari daga fitinar talauci باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة باب الدعاء ديوان جائع ديوان دوكيا ديوان جائع على البركة وتن يروكي الله دوكيا من يوا يروكي الله زرية جائع ما سيوا تاريد البركة دوكيا من يوا من البركة يا ما سيوا ما سوى البركة حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم أنها قالت أم سليم تاتي يا رسول الله أنس خادمك أنس yaron da yake maka hidima, Udu Allah la, ka roƙa masa Allah, ƙala, Allahumma aksir mala, Allah ka yawaita dukiyarsa wa walada Allah ka yawaita ‘ya'yansa, wa barik lahu ma a tsaita, ka sami shi albarka ga duk abin da ka bashi. Saura kenan, mutum na iya addu'a ya ce, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma a tsaita ni. Allah ka yawaita dukiyata, ka yawaita ‘ya'yana, ka sa mini albarka ga duk abin da ka bani wa an hisham ibn zaid samaitu anas ibn malik mislahu kwatankwacin wannan lafzan wa ma'ana babu du'a bi kasrati alwalad ma albaraka badan roƙon Allah yawan ‘ya'ya tare da albarkarsu. حدثنا أبو زيد سعيد بن الزرع سعيد بن ربيع حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا ناجى أنس رضي الله عنه قال قلت قال قالت أم سليم أم سليم تاجي أنس خادمك النبي أنس ميمك هدما ادعو الله له كروك أمس الله قال النبي شاء الله أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته ya ubangiji Allah ka yawaita dukiyarsa ka yawaita 'ya'yansa, ka sa masa albarka ga duk abin da ka bashi babu du'a inda istihara. babin addu'a lokacin istihara istihara shi ne ba Allah zaɓi. ba Allah zaɓi annabi ya karantar da al'umma ce da za su yi, abu biyu ne, sallah da addu'a. kamar da zamu ji za ka yi raka'a biyu na nafila ba a keɓance surar da za ka karanta ba duk wanda haka dama sannan ka karanta wannan addu'a da annabi zai faɗa muna ko da ya faɗa muna wanda za a karanta yanzu ita ce istihara wannan ita ce istihara ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce istihara ta sunna wannan ita ce istihara ta halatta duk wata istihara wadda ba gaba istihara ce ta bidi'a. istihara ce da bata halatta ba in ma ba yi anniya ba ta zama istihara ta shirka wadda za ta raba mutum da addininsa saboda akwai istiharori na muggan malamai akwai kuma na bokaye wadda zai baka wata istihara ka karanta wai yan al'amari zai za ka yi mafalkin fari ko haske Yan al'amarin ba zai ba za ka yi mafalkin duhu ko kuma a baka wata laya a ce ka tara kai da ita ka sa ƙarƙashin hilonka Yan abin zai yi za ka yi mafalkin ruwa yan abin ba zai ba za ka yi mafalkin wuta wannan tsafi na ba istihara ta ba shirka ta to istihara guda ce tak ba wata istihara in ba ita ba duk wata istihara ba wagga ba ƙarya ta ba istihara ta ba wannan ita ce annabi kan da sahabbai ne duk wata istihara kirkire ne ko ta zama haram ko ta zama haram shirka حدثنا مطرف مطرف بن عبد الله أبو مصعب حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي أما عبد المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يا شيء يعلمنا الاستخارة ينا كان دم الاستخارة في الأمور كلها تدك على أمورها كالصورة من القرآن كما هو ديكي كان دم سورة القرآن إذا هم أحدكم بالأمر idan ɗayan ku ya yi nuhi da wani al'amari ka nuhin kai wani al'amari mai muhimmanci kamar kila kana son ka fara wani kasuwanci ko kana son ka yi tafiya ko kana son ka yi aure ko abin da ya kama da haka faliyar ka raka a ta- ne, sai mutum ya yi raka a biyu annabi bai ce ga su da za a karanta ba duk wadda ka so ka karanta ta yi ثم صلى بان كمل ركعة بيو يقول سيمو تنيا اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال كوكما تشوى النبي في عاجل أمري وآجل فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر أنا ذاك سنة العمل أن هذا الأمر ممكن أمر سيك سنة أبن لك كسو واصرفني عنه واقدر لي الخير آه، إن كنت أعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال كوكبة واي في عاجل أمري وعاجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به ويسمي حاجته sai ya ambaci bukata ta wurin in in aure ne ce in kana haza zawaj in jahiya ce in kana haza safar in kasuwanci ne in kana ta haza tijara wa ma ila zalik wannan ita ce istiharar da annabi ya kanta da sahabbai ne kamar wanda ya karanta shi su qur'ani ya karanta shi su ita kaga babu wata wahala babu wani magomago kuma annabi bai ce za a ga wata alama ba ta duhu ko haske ko hari ko baki ko ruwa ko duk bai ce ba saboda ka waɗancan istiharori na shirka ko na haramun istiharori ne da suke na bidi'a. wanda ita ce istihara guda ta sunan manzo sallallahu alaihi babu du'a a inda wudu badan arwalla a badan addu'a lokacin arwalla حدثنا Muhammadu bin العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماء annabi ya kira ya ce a kawo mai ruwa aka kawo ruwan fatawabba a yi arwalla sun barafa a yi sannan daga hannuwa ne sama bayan ya kare arwalla faƙala sai ce Allahumma ubaidin Allah ka gawarta ma Ubaidu abi Amir wa ra'aytu da iqayhi marwayacin hadisin shine Abu Musa al-Ash'ari yace na hannun gahorin hamuttan annabi ma'ana ya ɗaga hannuwa ne sama kwarai Haka na cikin kan horin hamutce ne fa qala sai ce Allahumma ja'alhu yawm al-qiyamah fawqa kafirin min khalqika min an-nas Allah ka sanya Ubaidu abi Amirin ranar alkiyama ya zama saman mafi yawa daga cikin halittunka na mutane idan kana wa kanka addu'a ko wani bayan ka kare arwalla bayan ka yawa da suna ta karantar ka kare arwalla ka yi asharu Allah ila illa da wannan addu'a ta Allahumma ah, Allahumma ja'alni min at na. wadda suna ta karantar to daga bayan kana son kawa kanka addu'a ko kawa wani sai ka yi babu du'a za ala babu addu'a idan mutum ya hau tudu kana tahiya ka kai ga hawa shine aqaba hawa حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم mun kasance tare da annabi sallallahu fi safarin a wurin tahiya fa kunna sai muka kasance idza launa idan muka hau tudu kabbarna sai mu kama kabbara in za a yi hawa kabbara akai Allahu Allahu in aka haye za a gangare ana gangara subhanallah subhanallah wannan shine sunnar tahiya hawa kabbara gangare subhanallah فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah ya ce ayyuhan nas ya ku mutane Irba'u ala anfusikum ku sassabta ma kanku ku yi sannu sannu mana sai suna daga murya kwaye suna Allahu Akbar Allahu Akbar annabi ta haba ku sassafta murya ku ku sannu sannu fa innakum la tad'una asamma ba kurma kuke kira ba Allah ba kurma bane balle sai ka daga murya kware sannan ya jiya wala ga'iban kuma ba bai nan ba Allah yana kusa da kai in ka kire yana jin ka babu kadar sai ka daga murya ko ba har zikiri suna kakara ko suna daga murya wa halaka su ina suka yi walakin sai dai ta da'una kuna kiran sami'an ubangiji mai ci basira mai gani kenan abin da Allah da bin addu'a da zikiri a sassafta murya ƙasa ba a daga murya ba ana kakara ku sun mata alayya sai annabi zo wurina wa ana aqulu ina cewa bi nafsi cikin rayuwata la haula wala quwwata illa billah fa qala sai annabi ce min ya bin qais kai abdullah dan qais kun kace la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil janna ci gaba da cewa haka dan ita taska ce daga cikin taskokin aljanna Auƙala ko kuma ce mini yayi ala adulluka ala kalimatin ko in shiryar da kai akan wata kalima hiya kanzun min kunuzil janna tana cikin taska daga cikin taskokin aljanna la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah kaga la haula wala quwwata illa billah addu'a ce kenan addu'a ce dan haka ko zaune kake ko tahiya kakai la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah sai kai tai zaka samu lada mai yawa a wurin Allah babu du'a idza habada wadiyan bayan addu'a idan ya gangaro daga saman tudu zai shigo rahi fi hadisu jabir a cikinsa akwai hadithin jabir radiyallahu anhu wanda ya gabata babu wanda a wajen ta in an yi gangare ba hana ake cewa babu du'a ara da safaran aura ja'a. babin addu'a idan mutum yana nan yayi tafiya ko kuma da ya dawo daga wurin tafiya fihi yahya ibn abi ishaq an anas a cikin wannan babe hadisin yahya bin abi ishaq daga anas yana shigowa a cikin wannan babi حدثنا Isma'ilu. قال حدثني مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزوة annabi in ya dawo daga wajen yaƙi kafala ya dawo aw hajjin ko ya dawo daga wajen hajji aw umra ko daga umra yukabbir yana kabbara ala kulli sharafin a dukkan hawa duk inda yake hawa ne zai kama Allahu akbar Allahu من العرل نكتا ثلاثة كبيرات قبرة ثم يقول فنيت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون آكدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وعزم الأحزاب وحده باب الدعاء الى المتزوج بعد ان ين الدعاء ده يا أولي إن متي أرميك يمي الدعاء حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال راى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف ان النبي ادمي كجكن عبد الرحمن بن عوف اثر سفره كهم وني تراري فقال في ان بيت من مهيم مي الله بالي مهيم او مه كوميكي هاروه ta zawwashtu yace annabi ai na aure ta tazawwajtu imra'atan na armi wata mata ala wazni nawatin akan sadakin da zinari ne nauyin dan dabino din zahabin na zinari fa kala sai annabi ce barakallahu laka Allah sanya maka albarka aulin kai walima walau shatin kona da akuya kaga ana wanda ya armi addu'a ke ga gashi annabi ya ce mai barakallahu laka Allah za maka albarka kenan in mutu ya aure ka ce mai barakallahu laka akwai wata riwaya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin mun yi ta can baya a cikin kitabun nikahi kaga ana mai mai armi addu'a kenan wanda tace addu'a da aka wa mai aure amma wannan addu'a da muke wurin daure harbe ba ta da asali a shari'a da za ka da littafin addini ba za ka gata ba hudu ba an ka ce a yi wurin ɗarmin armi ba a ce a yi addu'a ba amma saboda kawai mun saba nan kasa ga addu'a haka wurin ɗarmin armi suna ga ana addu'a amma in ka zo inda ba addu'a sai ka gama an yi abin da ba daidai ba hudu ba an ka ce a yi ga ɗarmin armi babu inda an ka ce a yi addu'a wurin ɗarmin armi ko cikin littafin fikihu in ka diba duka littafin fikihun mu ba ka gani inda za ka ce a yi addu'a wurin ɗarmin armi babu ta hudu ba an kace a ƙarshe kuma ko ita hudu ba humus ta habbi ta kadiba lawali mota sallallahu alaihi kace wani duba khutubatin bi khidiba nudiba ha an so ba dole ba ko ita da ba aika ba armen yayi ko hudu ba da ba ai ba armen yayi balle addu'a da ita babu mata ille mutane da su hakikin rata amma saboda ta bi gari an saba da ita yau in an kai dan harai ba ya yi addu'a ba sai wani ya ce ai ɗan harai an kai ko addu'a ba ai ba shi na ganin kamar bai yi ba shi da ba ya yi addu'a ba sai ya yi addu'a sannan ya yi in an ka ce mai mu da cikin littafin musulunci ina addu'a ka take har ya mutu bai kawo ba babu littafai ma waɗanda malamai suka rubuta da fiqhun ba ka iya samu inda an ka ce ai addu'a wurin ɗan harai bai da balle yanka ce hadisi duk da balle in ka ce qur'ani littafai dai na mallamai waɗanda da biƙi wanda ta yi wara magana a arme cikin ɗayan littafai iziya to di bai iziya a gani dace a addu'a wurin ɗan mai arme di bai sala akwai addu'a wurin ɗan mai arme di na misbahun saliki di da askari di bi duk littafin da zaka dibi haka kai iyakan littafan mazhabar ka ka gani wani littafi na ce lalle a yi addu'a wurin ɗan mai armi babu kawai dai al'ada ta mun saba haka haka tashi aka ga ana yi amma babu hujja hujja rubuce ga ta abu littaye a ce ma ga inda addu'a ka take babu ta ko kuma dai yanzu in mun ga ta karatu ka samu duk malamin da zaka samu ka ce bi tsakani da Allah haka so a gwada ma cikin littaye inda magabata sun ka ce ayi addu'a wurin ɗan mai armi tsakani da Allah haka so a gwada ma da gani ana gwada ma kawai dai sabo na irin al'ada har yanzu mutane sun saba yanzu ka zo inda ba da aka suka gaba dan hannun bai kammala ba na kisina alhali ba san sha asali ba akwai wani malami ma da ya litta ya ce fatiha da baka ta a tuka da fatiha bid'a na wurin dan mai arbi duk dalmin da alwan da an kai lokacin manzo Allah ba cika da fatiha ba duk dalmin armin da an kai lokacin sahabban manzo Allah babu wanda an ka cika da fatiha a da kawai mun kai mun cin makakanni da uwaye suna yi mu ko mun kai amma babu alittahi wa babu ina sake rana ta babu alittahi littafin fikihun makakkab babu wanda ya rubuta ya addu'a wurin ɗan harbi in kuma akwai shi a taimako mu da shi sai mu gyara rana ta sai mu haɗi mu ce to magana ka ban kai mun tafka kuskure mun kuɗi abin da ba gaskiya ba ashe ga addu'a ganin da inda aka rubuta cikin littafin fikihun ya ko wanda ya littafin fikin da aka ce sai ayi addu'a dan mai harbe to Allah ya ce taimako mu ne ilmantar da mu mu ta ga jahilcin in jahilci na in ko babu ta to a hada mutane babu ta to ya hada mutane babu ta gargajiya ta kawai kace ka samu littafin ma mala asala lahu na nan al bid'u wal muhdathatu wa ma la asala lahu al bid'u wal muhdathatu wa wala asala lahu yace karanta fatiha wurin dan mai arme bid'a na ka samu littafin ka diba a gani ka ga wannan littafin ana iya kawo shi gashi a buɗa ka gani ka karanta to amma kai kana iya kawo littafin da magabata na fiqh sun ka ce ana addu'a wurin dan mai arme ha ai guda uku wanda shi guda wanda shi guda wanda ya cika da addu'a a ce ku towa an towa ku cika da fatiha cikin littafin na abu yake wallahi ba cikin littafin shi ba babu cikin littafi kawai dai an tashi an ga ana yi muna yi kawai ka bambanta abin da addini tabbata cikin littafi da abin da kirkiro shi an kai akwai bambanci musan abin da an rubuce na addini cikin littafai musan abin da babu shi cikin littafi yi ɗaya na akai don ka san mi'a gaskiya a kirkire sai irin sanin rashin haka rashin sanin haka shi ka sa ka ga mutum ya yi abin da a daidai kana gani ne ba daidai ba wanda ya yi abin da ba daidai ba sai a kama ganin shi a daidai ko tohe tohen wacce a toha wani wuri an ka ce ya haɗu a toha ka toha ma hannuwanka biyo ka sha fuskarka ko akwai sai ka samu hadisin da'ifi na ko ba ka toha ba ma ka sha huskar kaɗai, hadisin bai inganta ba to shi maganar toha mai ba ka san inda za ka samu shi ba shi na magana in kai addu'a ka sha huskar ka ba a ce ka toha ba akwai shi akwai hadisai guda biyu amma ba su inganta ba amma wani malami ya ce in an ka haɗa su suna iya zama hasanul ligaidi amma tut tut tut a tofa babu shi cikin littafi babu ko a gwada muku inda yake in akwai ne to ana addu'a ga wanda ya arme حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو an جابر رضي الله عنه قال هلك أبي abi babana رسول kaga mutuwa halaka a ce halaka a jabir ya ce babana ya rasu in umru'un halaka in mutum ya mutu mutuwa halaka ta wata raka saba autis a banatin babana ya rasu ya bar 'ya'ya bakwai ko tara mata fata zaure shi sai ni almi imra'atan wata mata zawara amma ba budurwa ba shi jabir saurayi ne babansa ya rasu ya bar ɗaya mata tara kanne ne kenan to da ya tashi arme sai ki arme yarinya sai samu zawara wanda ta saba da zama arme ta saba da mu'amala da yara sai ya armo don ta kula mai da kanne ne kaga ashe yaro abin da ya kamata in ya tashi ya diba ina ramni yake gidansu ya yi ƙoƙarin taushe wannan ramnin ina wata bukata take gidansu shi ƙoƙarin tashi da ita ba ka tashi da kana samun ka bukatoci da ƙuraje cikin gidanku ka koma ka shiriri ce ba wai ka ɗauki gidan ba ko ka tallafa ma wani ko kai baka tsayu da kanka ba ka zan shiri da ce ba haka akai ba in ka tashi kana bata shi gidanku tsibi haka ina ramni yake ina na adda ramni cikin gidanku to sai kai kokarin samun karfin da zai toshe wannan ramnin in ka tashi ka duba haka gidan ku shahilci akwai babu ilimi sai ka duk ka kishe ka bi ilimi ko ka hana jiwa sai gidan ku ya zan gidan ilimi ba gidan jahilci ba haka ya kamata gidan ku talauciya akwai akwai ramni sai ka kirshe ka yi ibada ka yi addini ka nemi ilimin addini kuma ka kirshe ka bi dukiya ka kama sana'a saboda tun yalwar ta taso ta danginka da ƴan uwanka ka taushe kafa kasu walakanta kasu tozarta ka yi tsaye ka ɗaiɗe ma kanka takaici da ƴan uwanka wannan shi kamata matasa su kasance a ne. ba ka samu dubu talatin ka sai waya ba illa lura ta taso ba ta naira can ta dubu goma ba ka rasu amma ga ƙata ya waya cikin ka ta dubu talatin amma ba ka da akuyar dubu goma sha biyar ɗarmi wadda in ta kama a kama a ba kuma wai cutar sheka ta kai ba amfanin ka ta kai ba amma da akwai a kasa ta dubu talatin in ta shekara ƙaruwa za ta yi ko ragewa to wai ka ta dubu talatin in ta shekara min za ta ƙara ka ganin ka ya rage wurin kallon waya ka kwashi zunubi wajen kallon abubuwan da aka turowa na ɓanna ka ɓata lokacin haka riki. ka banza har shekara baka samu komi ba amma da za ka sai akwai dubu talatin insha Allah ga shekara yana ta haihu sau biyu. To kaga wanda sai waye dubu talatin bai da ko kaza, kaga bai gane ba, kuma bai waye ba, in kana bai da takwali doloshi. shi. Allah shi da matasanmu. to kun ji jabir matashi na da ya gaba ba ne yaro ya bar ya mata tara shin barin su zai su ta su walakanta a'a in ya arma yariya irin su kullum ya shigo ya cimma ana dambe a ta hauka da ita ba ta da hankali su ba su da hankali duk yarana amma sai ya arma mai hankali ya armo wadda ke zaurara ta saba da zama arme ta saba da ma'amala yara don ta kimtsa mai kanne ne ta kula mai da su ya yahe budurwa don tallafa ma ‘yan uwa ne, kaga ya bar buƙatar kai ne da buƙatar irin jinsi ne na samartaka ya armi matar da da ba don kanne ne ba ita zai armi ba, amma don ta tallafa ma kanne ne ya arme ta. To haka ka ba ta samari suka sace suka ba dibin ina kibi yake, ina matsala take, ina na yake a gidan mu? in tashi in tunwaye na kasin nan. haka ya kamata to shi ne a faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce ma Jabir tazawwajta ya Jabir Jabir kai arme kuntu nace na'am eh na yi arme qala dikram an sayyiba annabi yake budurwa ka arma ko zawara qultu sayyiban nace annabi zawara na arma qala halla shariya annabi yake me hana ka arme budurwa tula'ibu haka yi wasa da ita wato la'ibu ka ta yi wasa da kai wato ba'iku haka yi dariya da ita wato ba'iku ka ta yi dariya da kai kultu nace halaka abi abin da saba an ruwa ba babana ya rasu ka saba a tis'a badati ya bar ɗaya mata bakwai ko tara fakaritu an aci a hunna sai ina kyamar in kawo musu bi musulhin na irinsu a ta yaranci cikin gida fata zaurarta imra'atan sai ni armi babban mace ta kulmu alaihinna da za ta kula da su qala tabarakallahu alaihi annabi ce Allah ya ma albarka sha biyu gani? gani duk matashin da ya tsaya dibi lalurorin gidansu da matsalolin gidansu da inda gidansu yake da nakasi ya tashi ya yi aiki tukuru ta ya kin waye wannan nakasi Ɗan ya kawar da walakanci da tozarci ga yan uwa ne da dangi ne ya tsaye gida Allah shi mai albarka masu shiriri ta ku Allah shirya su to kaga dai wannan dai ya nuna ana wanda ya arme addu'a tabarakallahu alai lan yaqul ibnu uyayna a riwaya sufyan da uyayna bai ce ba wa muhammad bin muslim an amrin barakallahu alaika shi bakin kawai ba ta zawwajta imra'atan taqumu alaihin bakin na ya tsaya bai ga wannan karshe ba barakallahu alaihi babu ma ya kolo idza ata ahla babin abin da mutum zai karanta in zai sadu da iyali ne حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ياتي لو أن أحدهم da a ce ɗaya daga cikin mutane idza arada an ya ati ahla idan wani ya sadu iyali ne ƙala zai ce bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana wanda ta shi addu'a da mutum zai karanta a yanzu sadu iyali ne fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun in an kaddata samun ɗa su fi zalika ga wannan saduwar da sun kai lam yadurruhu shaytanu abadan shaytan ba zai cutashe shi ba cutaswa ta abada wata ta abada mutum ya mutu kahiri to shaidan ba zai samu sa'a ba ya sa wannan ɗan ya zama kahiri sai dai koda ya tura shi ya saba ma Allah amma dai yana nan musulmi ne mafhumun to kaga wannan a da kyau duk magidanci ya rinka karanta ta babu قول النبي sallallahu alaihi wa وآله وسلم ربنا آتنا في hasana bayan addu'ar da annabi ربنا آتنا في الدنيا dunya hasana حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شمه يوم الدعاء النبي اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار mafi yawan addu'a annabi kenan da ƙyar annabi shi addu'a bai sa da ita ba wata rana an ce Anas dan Malik yayi addu'a sai karanta ta sai ya shu an ka ce Ka yi mana addu'a mana ci atomi zai roƙo kuma komi ya roƙa komi mutum ya roƙa ya ce rabbana atina kaka ce ataina atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar in ka karanta wata addu'a duk abin da aka so duniyar lahira ka roƙe shi amma saboda mu wahal da kanmu wurin addu'o'in tarurruka da mutane ka yi sai a ga an ja addu'a mutum ya yi ta addu'a ya yi ta cida ya yi ta addu'a maimakon kai na atina fid dunya hasana fil akhirati hasana qina azaban nar shikenan ya isa komai ka roka ana sahabi ne da aka ce muna addu'a sai ce na atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana a zaben nar sai shi yi muna addu'a ce to me zai roko kuma babu wani abu da zara ka roko duniya face yana cikin wanka in kai ta ka roki komai shekenan kama ta ga mutum an sashi addu'a ya tsada mutane ana son a tashi ya tai ya ta shaye shaye ya ta shaye shaye yana tida yana saboda a ce kai mallamin na ya yi addu'a kai mallamin na akwai addu'a gare shi kashe ɗaya na bana ati na a ya sana fil ansa zaka ta shi kenan ka tsaye da mutane A yi ta kare shi kenan a wuce amma sai ka tsaye da mutane kai ta jaye jayen addu'a wani ma har ya kai karanta addu'a da da ya sani bai karanta ta wanda duk wanda adda ilimi in yace yana karanta ta ya san jahili na dan da kaji mutum shi na addu'a ya ce Allahumma rabbana anzil alaina ma'aratan min as-sama'i takunu lana idan la wala to alama ta ta jahili na to in ba jahili ba ka addu'a da addu'a ah. to mu'jiza ta hanka ba annabi sago aka saukar mai abin nan akushi daga sama da abincin sama mala'iku sauko da shi mutane su ci su koma da shi to kai shi da haka roƙon Allah sauka mare shi abinda Allah ba annabi Isa na mu'jiza kai ko kace a baka shi yana yawa a haka ji kamar kace Allah ka bani injila Allah ka saukan min da injila kaga wannan ƙarya ta haka ko sai ma yiwa a saukan ma injila ta haka yi ce Allah mu rabbana alina alaina ma'idatan minas sama'i yoshi wani abu na na mu'jizar wani manzo an bashi ya kare ya wuce ba a kowa ba kowa ita shikenan amma kai sai ka to kana da kace Allah mu alina anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun la na ta kai mallan ga ai addu'a alama ta ta duk wanda kace shi da rabbana anzil alaina ma'idatan ba mallami na ba jahili na bai in ba jahili na ba bai addu'a ka inda yana da ilimi ko da da yana da wani ilimi to wanga bai ya jahilci wanga nan jahil da dan yana ya kana da ilimi wani ke wani gehe jahili gidi dan da abin da baka san shi ba jahili ne gidi dan shi malla abdullahi na gondo yace walam yajuz li al ma'ani an ya katafi adiyatul qur'ani cikin abin nan ah, fara'idul jalila littafin abdullahi na gwandu fara'idul jalila wa sa'idul fara'idul jamila yace walam yajuz bai halatta ba li ma'ani ga wanda bai san ma'anar Kur'ani ba an ya katafi shi bibi ada'idul qur'ani addu'o'in qur'ani in ka ce in ka ga Allahumma cikin qur'ani addu'a ta yi zakai sai ka halaka kanka dan akwai Allahumma in kana hadha huwa al-haq fa amtar alaina hijatan min as-sama'i aw itina bi azabin alim to in kace dukkan da Allahumma cikin Qur'ani mai addu'a ta wala za ka halaka ke don akwai Allahumma cikin Qur'ani ba ayyanta ba addu'a ta ba tala'i ta Allah ita kanka ka da ka yanzu irin wannan kawai sai ka ji mutuna Allahumma anzil anna ma ta min as-sama'i kamar kana cewa Allah ka bani mu'jiza irin ta Annabi Isa wa kai na to Allah ya sa mu gani ai lokaci ya yi mu mu sha sai باب ta'awobi بعد neman علي من فتنة الدنيا لك فتنة الدنيا الله كاري kare فتنة من الدنيا duniya حدثنا فروة فروة بن أبي المغراء حدثنا عبيدة عبيدة بن حميد عن عبد الملك بن أمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي كسنشي yu'allimuna yana karanta shi mu haula al kalimatu wa'annan kalmomi kama tu'allamul kitabatu kamar wanda ake karantar da rubutu kamar wanda aka koya mutum rubutu haka annabi ka koya mana waɗanda addu'o'i Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an uradda ko nuradda ila arzalil umr fa'uzu bika min fitnati dunya Allah ka kare mu daga fitinar duniya wa azabin wa da azabar qabr kina annabi yana roƙon Allah tsari daga fitinar duniya to wannan addu'a na da kyau mutum shi ta musamman wanga lokacin da fitintunin duniya sun kai yawa na kisa da zalunci iri-iri da ƙarya da ƙaryar hali da yaci da rashin kunya Allah ka kare mu daga fitintunin duniya insha Allah subhanahu wataala ne kamata mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi ya ba mu lada kuskure Allah shi ya yi muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik